irin yadda mukaddimai da kuma shehunai na ɗariƙar tijjaniya suka yi ta zikiri kenan yayin ganawa da kalifar ɗariƙar tijjaniya a ƙasar muhammadu sanusi na biyu da yake jawabi sarki muhammadu sanusi na biyu ya ce samar da ilimi ne mafita ga ɗimbin matsalolin da suka addabi al'umma malaman da suke nan ba wanda ba za su karantar ba a duniya saka wannan ba ita ce matsala ba amma matsalolin da dukkanin 'yan najeriya marasa ƙarfi suke fuskanta mu ma muna fuskantar su ta talauci ne ko yunwa rashin makarantun yara waɗannan matsalolin dole mu fuskance su yadda kowace ƙasa ce san cigaba za ta fuskanta idan babu ilimin nan yaran nan da muke ganin su ba mu sa su a makaranta ba ƴaƴan waɗansu addinan ko waɗansu ƙabilu suna can suna makaranta nan gaba waɗannan yaran su ne za su zo su kafa kamfanin kamfaninnuka su kafa asibitoci ƴaƴanmu su zama leburorinsu shi dai kalifan ɗarikar tijjaniya a najeriya ya kuma yi tsokaci kan batutuwa da suka shafi kiraye-kirayen da wasu ke yi masa akan ya shigo harkokin siyasa inda ya nana ta cewa ko kaɗan bai da wannan ra'ayi. Ban taɓa sha'awar na tsaya neman wani mukami na zaɓe a Najeriya ba, kuma ma hasali ma ni a ganina ban face a ganin kowa ba. Matsayin halifan Shehu Ibrahim ya fi matsayin shugaban ƙasa. In muna da waɗanda muka amince musu cewa za su yi wa al'umma aiki za su gyara ƙasa sai a haɗu wuri ɗaya a taimaka musu wannan ba shiga siyasa ba ne aiki ne na gyaran ƙasa da aiki na gyaran al'umma wanda wajibi ne a kanmu idan ƙasar bata gyaru ba mu da muke cikinta muna cikin wahala. taron dai ya taɓo yadda za a samu haɗin kai tsakanin ɗimbin mabiya ɗarikar a najeriya dr usman bugaji na daga cikin mahalarta taron. wannan babban abun farin ciki ne a ga yau an tara duk dukkan muƙaddamai na tijjaniya da ke ƙasan nan wuri ɗaya ƙarƙashin shugaba ɗaya da hadafi ɗaya wannan babban ci gaba ne a wajen haɗa kawunan musulmi na ƙasar nan da wajen samun makasar nan kwanciyar hankali da lumana wannan dama shi aka rasa ake ta shiga cikin irin halin da muka shiga a nasa ɓangaren farfesa ibrahim makari ɗaya daga cikin manyan malaman tijjaniya a Najeriya, ya bayyana irin wannan taro a matsayin hanyar da za ta fitar da al'ummar ƙasar daga cikin kangin da ake ciki. Alhamdulillahi da ɗariƙan tijaniya ɗariƙa ce wacce take ta shahara kwarai a cikin yada zaman lafiya a cikin inganta taimakon al'umma da tabbatar da zaman lafiya da taimakon mabukata da yada ilimi da sauransu. To duk in ka kalli waɗannan muhimman abubuwa da ɗariƙan tijaniya ta gino a kai to ka san cewa idan ta suka ƙara ƙarfafa suka ƙara haɗin kai to babu shakka waɗannan abubuwa za su ƙara ƙarfi a cikin al'umma. To sai dai kuma wasu malamai irin su Shekalur Maraya na ganin ko da irin waɗannan matakai ma sai kuma an hada da addu'o'i. Ka san Allah ya ce ita addu'a ita ce makamin mumini saboda haka mai ta addu'a Allah ya yi mana sannan kuma kowa ya ƙara zama mai tsoron Allah sannan ita kuma hukuma muna kara tunatar da ita cewa babban aikin tafa shine ta kare rayuka da dukiyoyin al'umma sannan kuma ta sama musu da walwala.